A cikin shirin za ku ji da an killace ɗaruruwan bakin habre 'yan asalin ƙasashe daban-daban da jami'an tsaro suka ceto a cikin watan Maris a yankin Madama iyaka da ƙasar Libya. A cikin shirin kuma hukumar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta ba da taimakon kayayyakin tsafta na kokowa da cutar coronavirus a ranar Asabar a kai sabgar a jihar Maradi. A shafin rahoton musamman na maraicen yau za ku samu masaniya kan batun laifin haɗa baki cikin firar da aka yi tare da Metir Mustapha Nebe. Sunana Gungu Muhammad Dantani sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Bari mu soma da batun cutar coronavirus. Tsakanin ranar 4 zuwa ranar 5 ga watan Abril 2020 kasar Nijar ta ƙididdige sabbin halayen kamuwa da cutar coronavirus 64 da aka tabbatar da kamuwar ranar asabar an samu hali 24 ranar lahadi halin kamuwa 40 a cewar harabar ministan kiwon lafiya na ƙasar niger a jimilce mutum 184 suka kamu da cutar mutum goma sun mutu a ranar yau harabar ministan kiwon lafiya ta tabbatar da cewar mutum goma sha uku sun warke kuma 161 ana cikin ɗawainiyar warkar da su ta kuma sai da cewar yanayin lafiyarsu na kan daidaito ranakun 26 zuwa 27 ga watan maris da ya shuɗe bakin abre 256 'yan asalin ƙasashe daban-daban na afirka ta yamma a cikinsu akwai 'yan nijar 21 jami'an tsaro na ƙasar nijar da ke sansanin madama kusan iyaka da libya suka ceto wannan bakin habiran oem ita ce ta ɗauki ɗawainiyarsu a dikku kuma ta isar da su a garin Agades daren Juma'a zuwa sahiyar Asabar 4 ga watan Afril kamar yadda Oscar Safari shugaban cibiyar OEM ta Agades ya bayyana. Bakin haure 256 ne 'yan kasashen Afirka ta yamma daban-daban, a cikinsu 21 'yan ƙasar Nijar aka ceto tsakanin ranar 26 zuwa 27 ga watan Maris daga dakarun tsaro na ƙasar Nijar a Madama ba nisa iyaka da ƙasar Libya. Sun samu taimakon ma'aikatanmu na dirku, haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar Nijar inda ake ɗauka nauyin jigilarsu zuwa Agades, inda za su fara zaman keɓewa na kwanaki 40 a wani sansani na killacewa. A gaida Mutari Muhammadu da fasara har waye da a cikin jihar ta agadas to ranar asabar wasu mutane ke gangamin da yuka suna faɗin abin da ba shi ba ne da cewar an gano wani halin kamuwa da cutar coronavirus a samakka iyaka da ƙasar algeria inda cikin gaggawa suka ce wai aka isar da mutanen asibitin somayar magajin garin arlet ya karyatar da wannan labari ran kai daɗe magajin gari mauli abdurrahman shin yaya gaskiyar batun yake mutane suna nan sai gangami suke da wuka suna faɗin abin da ba shi ne. alhali kowa san da duk inda mutum kama da wannan ciwon coronavirus ba ma nan ba ake faɗin shi an san yadda yake faɗin shi minister yake faɗin shi to sai aka waye gari yau mutane sun ruɗa sauran abokan zaman su cikin rezo sosiyo suna cewa ai akwai wani da ya kama da coronavirus doktor ya karyatar da shi je ban karyatar da shi wannan duka zantuttuka ne wanda ba su tare da iwuce tunda suna tada mutane hankali mun ce a gaban nan duk wanda ya ƙara irin wannan karya za mu shiga ƙaho kowane lokuta da zamu bugun shi da sanda iko duk garin arlifan nan mun sa soji an kewaye duk mutum wanda ya shigo daga garin da ke da wannan cutar muna kama shi ne ma'adana shi ana bin shi tsoro da kafa sai ya kwana goma sha hudu in babu sun ko guda sai a shike shi shiga al'ummar shi. bari mu isa yankin katsina Hukumar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira cibiyar maraɗi a ranar Asabar ta bayar da kumshin kayayyaki na magunguna tsafta ga jihar a cewar Sidi Liman shugaban sashen karamar harabar ta maraɗi wannan taimako zai ƙara wa kwamitin jiha ƙarfin gwiwa na kokowa da coronavirus ga bayanin da yawa Muhammad Mamman. Kayan sun kumshi ruwan magunguna na wanke hannaye da karton na sabili na ruwa da kaya na kariya wannan cutar takunkumi na rufe baki da kuma kwandunan shara sannan kuma akwai gidaje waɗanda ake kirkira waɗanda gidaje ne da ake yi don 'yan gudun hijira. mun ba da irin waɗannan gidaje kimanin talatin a nan jihar Maradi. Bayan wannan akwai tarurruka na wayar da kawuna. Bari mu komo nan babban birnin ƙasa aikin jin ƙai ga kokowa murkushe bazuwar cutar coronavirus. A ranar Asabar wani gungun matasa ya fi sa'antar da rarraba wato kumusan tsafta da suka jibinci kwalaban man sinadarin kashe kwayoyin cuta da takunkumin da ake wankewa zuwa ga masu yawon saida shi na nan birnin Yame abinda ya baiwa wa'anda suka tsara wannan tsarin damar wayar da kan masu saidawar kan haɗarin da ke ga wannan cutar coronavirus isa alu aye ɗaya daga cikin wa'anda suka yi fasa'ar ya ba rahilatu sumana ƙarin bayani cuta ce da ba gusa take da kanta ba amma dan adam shi ke dokar ta je ya dan balama ba in muka ce to za mu kokari tsakanin mu abokai mu guda takwas ne wa ya tattabo kuma wani abokin shi abinda Allah ya sa muka samu ku yi kokari mu taimaka wannan takunkumi muka nemi tayara suka roƙe mana guda ɗari uku muka ga mata waɗanda suka iya yin sabuni wangan na jiki muka ce a sa alkol a ciki shine ya koma sabon mai alkol aka yi mana shi guda ɗari uku waɗannan kayan su ne muka zo bakin kasuwin ne dan mun san mutanen ga daga kasuwa suke mota su cikin gari su za mu gani a wanga karo su a gaba za mu gani wani za mu iya taimaka ma daidai gwargwado waɗannan mutanen masu kawo abinci a gidajen mutane mu ba su wannan taimakon su gane da cewa ya kamata su kare kansu domin su kare 'yan uwansu domin su kare waɗanda ke sayan abinci a wurin su. Mu dai tsaya a nan babban birnin ƙasa tun girkin matakan rigakafin allobar coronavirus da mahukuntan ƙasar Nijar suka yi takunkumin da ake sanyawa ana saida shi kamar aya a nan birnin Yame sai dai kuma masu saida shi na kokawa da yanda masu sayan ke yi kamin su sayi ɗaya ko biyu abdulrazak saidu mai yawon sai da takunkumi ne yawa musa hassan ƙarin bayani Alhamdulillah, jama'a suna zawa saya saboda lafiyarsu. Kowa yana samun iya daidai karfinsa. Bana iya cewa ga abin da mutum zai samu saboda yanayin kasuwa ne kowa yana samun rabansa. Akwai waɗanda idan suka zo saya sai su ce sai sun saka su gwada. Ni bana yarda da wannan. Idan ya yi maka kana saya ne idan kuma bai yi maka ba sai ka ƙara gaba. Bisa wannan jama'a da dama mun samu saɓani da su. wanda jama'a suka fi so shine wanda yake cikin leda ina cewa idan mutum ya duba ya gani ya yi masa yana iya saya idan mutum ya ga bai yi masa ba to tun farko ma kada ya ɗauka a gaida mutari muhammadu da fasara Duk dai a nan Yame, haɗakar ƙungiyar masu ɗauke da halin na ƙasa ta ƙasar Nijar ranar Asabar da ta shuɗe ta gabatar da taron ba da labari ga kafofin jarida a cibiyar ta ta a nan Yame. Dalilin shine jan hankalin mahukuntan kiwon lafiya bisa buƙatar ganin an kawo daidaito ga matakan rigakafin zuwa ga mutanen da ke da halin na ƙasa Bari mu saurari Abdullahi Mai ga Alasan sakataren matasa na wannan haɗakar. Beaucoup de personnes handicapées, en particulier les plus âgées, a raison de ces mesures. Nakasassu da yawa, musamman tsofaffi, ta dalilin waɗannan matakai sun yi zaman su a gidajen su kuma sun fara rasa abubuwa na rayuwar yau da kullum. Muna amfani da wannan dama mu da cewa ya kamata a ɗauki matakan da suka dace domin ganin cewa nakasassu sun amfana da matakan da suka shafi rayuwar al'umma da tattalin arziki, musamman rabon abinci kyauta da kuma isar da shi a farashi mai rahusa. A kuma isar da dukkan labarai sosai ga nakasassun tare kuma da kawo musu taimako cikin gaugawa. Yau da 'yan kwanaki almomin garin Yame na fuskantar karamcin siminti a wurare daban-daban inda ake saida shi a cikin garin. Gabcewar ta haddasa hawa-hawan farashi buhun siminti cikin kasuwanni wato kuma kamar a babban birnin ƙasa inda farashin ton take tsakanin jika 140 ko kuma 145 kuɗin sefa. Bari mu saurari wasu masu kula da wuraren da ake sai da simintin. Siminti ana kawo shi ne daga wata ƙasa kafin ya shigo jama'a suna jiransa sosai. Idan aka kawo wani lokaci kai tsaye yake karewa a yi ta kuma jira. Ana sayar da ton jika ɗari da arba'in da biyar wani guri kuma jika ɗari da arba'in. To wallahi siman nan dai kai ba wata yanzu dan sima yanzu ka yi ɓace kuma wallahi ta yi wuya Dan yanzu wani wuri na ma za ka iya zuwa ka zo ka tarar akwai sima wani wuri kuma ba wani wuri sako gudana ma za ka zuwa ka iske. Sako guda yanzu ya kana kama jika bakwai kai da lili mu wannan dai ba san shi ba mu ma kan kan yara na masu gida na muka ribu in sun kawo simana wajen mu su mana farashi ga wanda yake mu saida Wasu masu sai da siminti kenan kuka saurara. A cikin wani kuduri da aka ɗauka ranar 30 ga watan Maris, aka kuma wallafa ranar biyu ga watan Afril 2020, shugaban kungiyar dindindin mai shirya da zaɓuɓɓuka shi ya ɗauki wannan kudirin, inda kuma ya nuna cewar lissafin mutane ta na'urar biometri da ke gudana cikin birnin yamme an soke tafiyar da ayyukan a dalilin yanayin kiwon lafiya bisa alaƙa da allobar coronavirus da kuma killacewar da aka ma birnin yamme haka zalika kudirin ya nuna cewar ayyukan za su ci gaba da zaran halin yanayi ya ba da dama. alaikum malam. Wa alaikum wassalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar Jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya gida da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. Masu gama baki a aiwata kishin kai ko kuma wani ƙazamin aiki za su fuskanci hukunci guda da wanda ya aiwata ko anda suka aiwata aika-aikar daidai yanda ayar doka mai lamba 48 ta kundin shari'a na ƙasar Nijar ya zayyana Balki Samidu ta firanta da metr Mustapha Nebe ta wayar talfo gazubin firata su. Duka mutumin da yana da masaniya ya taimaka wani ya aikata laifi ko ta hanyar alkawari, barazana ko zakewa da matsayi ko majamaja ko ya ba da umarni don a aiwatar da wata aika-aika ana ɗaukar shi tamkar wanda aka haɗa baki da shi a shafin doka. Ƙarin bayani tare da mai shari'a Mustapha ni biye. Haɗa baki ba komai bane illa wani nau'in shigar mutum cikin wani shirin aikata wani laifi. Hakan na faruwa ta hanyar samun taimako domin aikata laifin wanda aka haɗa baki da shi ba shi ke aikata laihin da kanshi ba amma yana taka rawa cikin lamarin a mataki na biyu wajen shirye-shirye domin ganin wanda ke nauyin aikata laifin ya kai ga cimma burinsa sai an aikata wani abu a zahiri sannan a tabbatar da cewa an haɗa baki. Ku ba misalan waɗansu nau'in haɗa baki. A cikin kundin hukuntar da laifuka na kasar mu ayar doka mai lamba 49 ta nuna cewa waɗanda za a hukuntarwa domin haɗa baki da aka tabbatar da cewa laifi ne su ne mutanen da suka dau alkawali ko suka ba da taimako ko suka yi barazana ta hanyar amfani da matsayinsu ko kuma suka yi shige da fice wajen aikata laihi ko kuma suka ba da umarni a aikata laihin akwai kuma waɗanda cikin sun sani suka taimaka wa ma'aikata laihi misali idan mutum ya baiwa wani mutum yuka tare da sanin yana da niyyar yin kisa ko kuma ka ba mutum mota domin ya je ya yi sata a nan ka taimaka wajen aikata laihi waɗannan su ne abubuwa na haɗa baki a wasu lokuta muna jin ana magana wannan hada baki da kuma abokin hada baki. Menene bambancin su? Gaskiya akwai bambanci na ainihi wanda ake cema ko otar shine daya cikin waɗanda suka aikata laifi Alhali wanda ake cema complice shine wanda ya taimaka tare da sanin cewa laihi ne za a aikatawa. Shi wanda ake cewa ko otar yana aikata laihin ne a zahiri shi kuma complice taimakawa yake da kayan aiki wajen aikata laihin. Ta wani hali ake hukunta wanda aka hada baki da shi? Ayar doka mai mai lamba 48 ta kundin hukunta laifuka ta fayyace karara cewa waɗanda aka hada baki da su wajen aikata wani laihi za a yanke musu hukunci daidai da na waɗanda suka aikata laifin sai fa a cikin wani yanayin da dokar ta yi tanadin sabanin haka doka na iya tana da matakin cewa wanda aka haɗa baki da shi ba za a yanke masa hukunci daidai da wanda ya aikata laihin ba ya danganta da hujjojin da za a gano ta hanyar amfani da ayar doka mai lamba 49 na kundin hukunta laifuka da na ambata sai an tabbatar da cewa lalle an yi haɗin baki. suke. da da ƙarshen labarin kenan mu huta lafiya.